wannan ba daidai ba ne abin da ya kawo wannan fitina shine wannan yaro yana aiki rediyo ya samu rediyo ya faɗi abin da ya ga dama so rediyo yanzu masifa ce ko ina za a iya yin magana a cikin ta ko ina kake a duniya kai yake maganarsa a yi bayafra a yi bayafra ta kawo suka dawo suna tara mutane a ƙasashensu suna cewa mutane su zo su goyi bayan bayafra laifin na mutum biyu ne laifi na farko na gwamnati laifi na biyu na manyan iyamurai domin mu da mu lokacin da muke tare da manyanmu in muna yin abin da ba daidai ba zai kawo fitina manyanmu za su zo su hana mu kuma a yanzu allah ya kawo mana wani lokaci wanda manya sun lalace ba sa amfani da mukaminsu kana gani ɗanka zai yi ba daidai ba ba za ka tsawatar da su da shi ba mu lokacin da muke yara wallahi ne abin da ba daidai ba mahaifina zai kwaɗa mun tafi to yanzu manya ba sa tsawatarwa da namun da na kudu amma na kudin sun fi su dama inyamurai babu shugabanci ma kalli wasu daga cikin dalilan da su yan nan samari suka ba shi na cewa su wannan yan kabila na igbo wato sun ki barin najeriya ta zauna lafiya kullum suna kiran su a basu kasar biafra amfanin gwamnati shine da ta hango barna ta maza su sa baki ta maganinsa shi za ake tara kuɗi a baiwa gwamnati ta ɗauki ɗan sanda ta ɗauki ɗan sandan ciki ma mai farin kaya wanda ba za a gan shi ba da ya ga abin da zai kawo fitina ya ce ya faɗa nan da na a turo ɗan sanda ko soja su su maganin abu dan a zauna lafiya. kama kai baka kallon irin hujjojin da su samanin suka ba. a kai ranka ne yake so kenan wa'annan mutane da suke maganganu a rediyo yau shekara shekaru ba a kama su ba har suka ga kamar abin da suke yi yan uwansu nyamurai suka ga kamar birgewa suke yi yara ƙanana 'yan kwaya suka zo suna goyon bayansu har ta kai suka rika za su zo su ce gobe kada a buɗe kasuwa in ba a buɗe kasuwa ba ya cutu mai shago mai dan mai tattasai shi ya cutu ba gwamnati ba to duk wannan ba abin da ya ja ta illa da gwamnati da manya ba sa tsawatarwa kuma wallahi in za a ci gaba da haka nan gaba fitina za ta zo duniya ba mu kaɗai ba za ta fi wannan ninkin ba ninkin rashin tsawatarwa shi yasa muka samu boko haram ta zo ta gagare mu ta gagari gwamnati har yanzu bugawa ake yi ko wannan sati ma sun je sun kashe mutane wannan ci gaba da ikirarin neman kasar faru abu ne da yake neman tada hankali ta ina zuwa amma laifin shugabannin iyamurai shugabannin iyamurai yau shugabanni ba na iyamurai ba da namu su ne 'yan siyasa 'yan siyasa da ba jam'iyya suka kafa suke tallanta mutane su zo su shiga su goyi bayansu ba shugabannin da suka aka samu da a zikiwe saddauna a wolo aminu kano tarka duk jam'iyyu suka kafa suna shelanta mutane suka suka shiga daga nan suka yarda cewa su ne shugabanninsu yanzu kuwa a 'yan siyasa ba haka suke yi ba zuwa kake yi ka nemi kuɗi ka nemi kwangila nauyin aljihunka shi ke gaya maka wani mukami za ka nema to a takaice ina son gaya maka abinda tura suka ce two wrongs never make a right kuma akwai hankali cikin wannan magana